This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Talata 23 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji batun da aka tattauna a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka inda gwamnonin arewacin Najeriya masu yawa suka halarta a nan birnin Washington DC. haka kuma za a ji gargaɗin da hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta najeriya ta yi wa wani shagon 'yan ƙasar china abuja saboda nuna wariya sai kuma shirin allah ɗaya gari bamban da ramata garba za ta kamana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labarai mai karantawa alheri grace abdu Wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka fitar yau bayan gudanar da bincike a kasashe 133 na nuni da cewa Jamus sai kan gaba a kasashen duniya a fannin jagoranci. Kashi 41 cikin 100 na al'ummar kasar Jamus sun bayyana gamsuwa da shugabancin kasar a shekara ta 2023 yayin da Amurka ke bi a baya da kashi 41 cikin 100. A matsayinta na ƙasa mafi girman tattalin arziki a Turai. kashi 60 cikin 100 na kasashen nahiyar sun nuna amincewa da jagorancin jamus wanda ya zarce na amurka da babban rata goyon bayan amurka wacce ke kan gaba a tarihi ya ragu a waɗansu kasashen afirka da indiya ƙasa mafi yawan jama'a a duniya rashin amincewa da shugabancin amurka ya ƙaru zuwa kashi 36 cikin 100 wanda yake nuna karuwar kashi 1 cikin 100 daga shekarar da ta gabata da alama rikicin gaza ya yi tasiri wajen rashin goyon bayan amurka a wasu kasashe binciken ya lura da samun raguwar goyon bayan amurka a kasashe da aka bincika bayan fara rikicin gaza firayim ministan Birtaniya Rishi Sunak ya ba da sanarwar cewa ƙasar za ta ƙara kuɗin da take kashewa kan harkokin tsaro zuwa kashi biyu da digo biyar cikin ɗari na ƙarfin tattalin arzikin ƙasar nan da ƙarshen shekaru goma. Sunak ya bayyana hakan ne a wata ziyara da ya kai waso a yau talata inda ya kuma bayyana sabon alkawalin tura makamai zuwa Ukraine. Birtaniya ta alkawalin ba ƙasar Ukraine ƙarin dala miliyan 620 na sabbin kayayyakin soji da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da harsashe miliyan hudu. Masu shigar da kara na Jamus sun faɗa yau talata cewa an kama wani mataimaki ga wani ɗan majalisar dokokin Jamus a majalisar dokokin tarayyar Turai bisa zarginsa da yi wa cana leƙen asiri. Masu gabatar da ƙarar sun bayyana mutumin da suna Jan G kamar yadda dokokin kare al'umma ta Jamus suka tanada. kuma sun ce ya sha miƙa bayanan tattaunawa majalisar turai ga wata hukumar leƙen asiri ta china masu gabatar da karar sun ce mutumin ya kuma yi wa 'yan adawa china leƙen asiri a jamus ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sin ta bayyana yau talata cewa zargin wani yunkuri ne na ɓata wa china suna da kuma ɓata dangantaka tsakanin sin da ƙasashen turai Ministan harkokin cikin gida ta Jamus Nancy Feza ta bayyana zargin a matsayin mai tsanani sosai. Feza ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa idan har aka tabbatar akwai wanda ke yi wa China leƙen asiri daga cikin Majalisar Turai, to wannan hari ne daga cikin gida kan demokuraɗiyyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an diplomasiya na kasashen yammaci sun yi kira yau talata ga hamas ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin gaza yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a isra'ila minista harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar jamus amelina babok ta ce muddar ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba ba za mu daina magana a kai ba sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya Ƙungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba ta kashe kimanin mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da mutane 250 bisa ga adadin da ƙasar Isra'ila ta bayar. Isra'ila ta ce har yanzu mayakan suna garkuwa da kimanin mutane 100 da kuma gawarwakin sama da mutane 30. Isra'ila ta bayyana cewa tana ɗaukar matakin soji ne da nufin murƙushe Hamas da kuma tabbatar da cewa ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. bata iya sake kai hari a nan gaba ba harin da ya kashe akalla falasinawa 34,183 ya kuma jakata sama da mutane 77,000 bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta gaza ma'aikatar ta ce galibin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara. daga ƙarshe rundunar sojin ukraine ta bayyana cewa ta lalata jiragen rasha da ba su aiki da matuka sha biyar daga cikin sha shida da rasha ta kai hari da su a jerin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan rundunar sojin ƙasar ukraine ta ce harin da rasha ta kai ya kuma hada da harin makamai masu linzami ta kuma bayyana cewa na'urar kariyar sararin sama na ukraine ta kakkabo jiragen da ba su amfani da matuƙa da rasha ta kai hari da su a waɗansu yankuna hudu a ƙasar. Grace Alheri kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. Cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta gayyato gwamnatocin arewacin Najeriya domin tattaunawa akan neman hanyoyin magance matsalolin tsaro a yankuna. cibiyar wadda shahara wurin tallafa shirye-shiryen zaman lafiya a duniya ta baiwa gwamnoni damar bayyana irin kalubalorin da suke fuskanta a zaman farko da aka gudanar a yau talata abokin aikin mu ko yakubu makeri ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya shirya mana jawaban gwamnonin da suka hada da gwamnan dikwarada na katsina da abba yusuf na kano da umar namadi na jigawa da dauda lawal na zamfara sai kuma muhammad nasir na kebi da kalib muftuwan na filato da Ubasani na Kaduna da Umar Bago na jihar Neja da Hiyancins Aliya na jihar Benue da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad sun karkata ne a kan shawo matsalar rashin ayyukan yi ga matasa wanda kuma shine ya haifar da rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya. ɗaya bayan ɗaya gwamnonin sun bayyana yadda batun rashin tsaron ke mai da ci gaban jihohin baya tare da yin kira ga neman taimako ga amurka ta fannoni da dama domin shawo kan matsalolin gwamna duk na jihar katsina ya ce wajibi ne su tinkari wannan aikin tare domin kaucewa tafka da walwala. so i think collective approach to insecurity will help to address the challenge because if i'm able to push the bandit ina jin yaƙi da batun rashin tsaro bai ɗaya zai taimaka ainon saboda idan muka kori 'yan bindiga za su koma jihar zamfara amma idan a can zamfara ɗin ana ɗaukar irin wannan mataki lokaci guda to can ma za su turo su da haka za mu magance wannan lamarin baki ɗaya a nasa jawabi gwamnan jihar zamfara dauda lawal wanda shi ma yi ra'ayi da gwamnan jihar katsina cewa yake If we're able to address these issues, that will go a long way in solving some of the major challenges. So the good thing is Idan muka yi kokarin magance wannan matsalar rashin tsaro zai taimaka wurin shawo kan manyan matsaloli da ke addaban al'ummarmu. Abin farin ciki yanzu shine muna wannan aiki tare. Duk da cewa jihohin arewacin Najeriya na fama da matsaloli musamman maso yamma. amma akwai jihohi kamar su filato da jihar neja da benue da ke arewa maso tsakiya sun bayyana irin matsaloli da su ma suke fuskanta dalili ne kuma gwamna kalin muftuwan na jihar filato ya ce dole ne a tantance yanayin kowace jiha domin sanin yadda za a tunkari matsalar ɗaiɗaikun jihohin ya kuma ce arewa maso tsakiya ta daɗe tana fama da matsalar rashin tsaro kafin wannan lamari ya shiga yankin yamma in a monolithic sense Idan muka nemi shawo kan lamarin da salo iri guda, to ba za mu samu sakamakon da muke bukata ba. Ya kamata mu tantance sosai kuma a duba yadda kowace al'umma take, da haka za mu iya fahimtar matsalolin da kuma hanyar da za a magance su. Obasani na Kaduna ya kyauta zato yin haɗin gwiwa da cibiya irin ta bunƙasa zaman lafiya ta Amurka zai taimaka da yaƙi da ta'addanci a Najeriya. To zo mu wannan wuri zuwa ne kai domin mu samu yadda za a haɗa kai domin kamar yadda ka sani mu a arewa maso yamma muna da matsalar tsaro kuma wani abu ne wanda halin da ake ciki yanzu duk abin da za mu yi muna yi mu ga cewa al'ummar mu ta samu tsaro kuma ta samu zaman lafiya amma halin da ake ciki a duniya gaba da yanzu nan wajibi ne a samu haɗin kai ga irin wannan institution ah, wanda suna ƙoƙari sama da shekara arba'in suna taimaka ma ƙasashe domin a samu zaman lafiya da kuma taimaka musu da duk abin da kamata a yi ta fannin horon al'umma wato ta harkar training da kuma ta harka na ganin cewa sun ba da gudunmuwa domin al'ummanmu ah, waɗanda suka samu matsaloli saboda rashin tsaro manoma ne 'yan kasuwa ne ah, an tallafa musu kuma an ba su ah, taimako domin shi rashin tsaro yakan kawo abubuwa da dama ana nan dai ana ci gaba da wannan taro kuma za mu ci gaba da bibiya mu kawo muku duk halin da ake ciki baba yakubu makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc a gai da baba yakubu makeri idan muka leka najeriya kuwa hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta ƙasar ce ke shirin rufe wani shagon ƙasar china a abuja da rahotanni suka nuna ya nuna wariya hukuma yana nuna wariya ga 'yan najeriya shagon dai da ke haɗa da ɗakin sayar da abinci na harabar cibiyar bunƙasa cinikayya ta china abuja wakilinmu nasiru adam kaya ya haɗo mana da wannan rahoton hukumar ta ce ta fara ganin wasu fayafayen bidiyo na 'yan najeriya da ke zargin shagon da ana su shiga sai 'yan kasar sin kaɗai shugaban hukumar kare haƙƙin masu sayan kayan adamu abdullahi ya ce sun je shagon don bincike amma sai mata mai shagon da ma'aikata suka rufe shagon kuma suka arce abin da ya kai mu wurin shi ne mu je mu duba mu gani wannan abin da aka zo ake faɗa din gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma mutane sai kulle shagon su sai suka gudu muka nemi lambar wayar matar da aka ce mai wurin aka dinga kiranta ba dauki waya ba da dokar mu dama ba za ka kamata mu ce mu kulle shago tunda dama mun je kawai mu bincika ne mu ji abin da ake faɗin gaskiya ko ba gaskiya bane ba wai mun je mu yi taking wani afishin ne ko kuma mu rufe mata shago ko wani abu haka ba to sai muka kafa mata doka muka manna mata a jiki a rubuce kan cewa gobe karfe goma sha ɗaya safe ranar laraba kenan karfe goma da sha ɗaya safe zo su sami ma ofis da ita da ma'aikatanta domin mu ji wannan magana da ake gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne yanzu muna kan jira ne mu ga wata. in ta iso goben muka samu kawai magana shi kenan nan su da aikin su in ko ta ci gaba da rufe shagon ta ta ki fitowa sai mu taimaka mata. Adamu Abdullahi nan ya ce dokar hukumar ta tanadi tara mai yawa kan duk wanda aka samu da nuna wariya ga abokan ciniki. Barista Yusuf Sallo mutum biyu lauya ne a Abuja da ke cewa yin sakaci da dokokin ke sa har wani daga ketare raina 'yan ƙasa. Shekaran da ya wuce mutane suna shiga suna sayan kayayyaki a gurin amma a yanzu saboda tsabar wato samun guri da kuma nuna kiyayya da kuma nuna kabilanci wanda ya saba wa dokar Najeriya mutum ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna kabilanci sawawun ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba dokan ƙasa ta haramta mutum ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna wato kabilancinsa ko kuma ya nuna wariyar launin fata. Shi ma ɗan kasuwa Alhaji Awal Muhammad Bani in Imbaka ya ce sashin laifin na 'yan Najeriya ne da ke bugewa da sha'awar shiga shagunan 'yan Sin. wallahi tallahi kana ji kana da garan da ka fice ka ce yau dan cana ya zo maka sanin to ko kenan an shiga uku fa sai ya karbe wannan mu'amala saboda haka ba mu da kishi mutanen mu ya kamata mu farka mu farga ba abin da ba mu da shi duk abin da kace nema akwai shi a cikin kasan nan ba abin da ba mu ko mutanen mu sun tashi sun yi obasa sosai idan magana ta magana ake ana gudun wuta ko wani abu yanzu harkar solonin duk ba gashi nan ba kamfanoni muna da gurare da yawa wurin masana'antu duk kafasin da kake nema na sura da zaka saka da zaka iya production ko wani abu wallahi zaka iya yi to ba zai yiwu ba muna ji muna gani baki fararen nan yadda suke abin an san arziki ake kawowa ko babu inda ake ci gaba a kowace irin kasa a kowane irin gari dole sai da bako bako alheri ne amma suna su yana nema zama share saboda haka ya kamata a taka za a jira sakamakon binciken hukumar kare hakkin kan shagon nasin da ma wasu matakan na yaki da masu sayar da kaya da ɗan karen tsada duk da saukar farashin dala nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adam Mili Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita biyar zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta voahausa.com. Kafin shirin mu na gaba, mu shakata da wannan faifan. yi shirin bin sahu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin baza na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da ɗan musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba da mawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba yanzu kuma sai shirinmu na gaba wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja na zalla madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar 'yan Afirka a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado. An haifi ni a Faransa, iyaye na Hausawa ne, a dida Hausa ta yi. Na tafiya dida an wana da su ta taso daga dida sun zo. Na fi ziyaran su, haka na soma fatan Hausa. To sai a biyo mu don ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raya harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa. sunana ramata garba baba madalla to bincike dai ya nuna cewa a kasashen turai yaran hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado duk da kokarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna ƙanana assalamu alaikum sunana awwal muhammad sani jankado ina da shekara 24 an haifi ni a faransa iyaye na hausawa ne a dida hausa suke yi ban taba tafiya a nigeria ko ko niger ban taba tafiya a afirka amma na karanta hausa a nan da zumunta ina da iyaye to duk da haka awal bai yi kasa a gwiwa ba ya ci gaba da kokari don ganin ya lakanci harshen na hausa na tafi yadida an wana da su ta taso da yadida sun zo na fi ziyaran su haka na soma fatan hausa ban na yi hausa mai kyau <laughs> amma ina ji ina ina amsawa. To labarin awal da ya yi kama da na Sadiq jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta ya haifar wa nakasu. Yace idan mahaifiyata na min magana da Hausa, ina fahimta kawai na mayar da yaren Hausan ke bani wahala. <laughs> To harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba. sunana hafsa kuma an haife ni a england london to be precise to da ake mu iyayenmu she suna insistin muna hausa isa ba mu turanci da su ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shine turanci don ka fita waje turanci da aka yi haka dawo gida yasa muna dawo gida ana ce muna tabbas <laughs> dole dole sai mun yi hausa yasa yanzu na je wurin mama na kun na je wurin baba na na ce to ga abin da nake bukata in ban faɗi cikin hausa ba ba tankana isa cikin haka nan muka, muka iya hausan. To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ce tabbas iyaye hausa na iya ƙoƙarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa. na san yara kuma ina mu'amala da hausawanmu wadda suke da yara a nan na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a kodayaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen hausa zalla sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu dirama hakanan ko fina-finai na hausa zai taimaka wajen eh, buɗawa yara kalmomi kai na hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen hausa sannan kuma mukan gaya wa iyaye a ƙara da littattafan hausa ga sunan birjik akwai irin su taskar tatsuniya wadda bukar usman ya ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na hausa ko da fim ne ko dirama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu. ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashmalin Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima 'yar Fulani. Tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen. A ƙasashen Turai kalubalen da harshen hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ka kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su ingilishi ku faransanci suna shiga harshen hausa da yawa hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ka kewaye da su cikin maganarsu haka ma 'ya'yansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen hausa ake koyarwa ba ko da yake a ƙasar hausa ma ana samun irin wannan to a zamaninmu bunƙasa harshen hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da hausa shafukan sada zumunta irin su facebook ko youtube da aka iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kalon fim-fim na hausa wanda ake cewa kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi kuma a ra'ayina kalubalen da harshen hausa ke fuskanta a kasashen turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu. To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Ya ce yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. na miki alkawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da hausa haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bon na tarayyar jamus a gai da ramatu garba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice Wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka fitar yau bayan gudanar da bincike a kasashe 133 na nuni da cewa Jamus sai kan gaba a kasashen duniya a fannin jagoranci. Kashi 41 cikin 100 na al'ummar kasar Jamus sun bayyana gamsuwa da shugabancin kasar a shekara ta 2023 yayin da Amurka ke bi a baya da kashe 41 cikin 100. ministan Birtaniya Rishi Sunak ya ba da sanarwar cewa ƙasar za ta ƙara kuɗin da take kashewa kan harkokin tsaro zuwa kashi biyu da digo biyar cikin ɗari na ƙarfin tattalin arzikin ƙasar nan da ƙarshen shekaru goma. Sunak ya bayyana hakan ne a wata ziyara da ya kai waso a yau talata inda ya kuma bayyana sabon alkawalin tura makamai zuwa Ukraine. Birtaniya ta alkawalin ba ƙasar Ukraine ƙarin dala miliyan 620 na sabbin kayayyakin soji da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da harsashe miliyan hudu. Masu shigar da kara na Jamus sun faɗa yau talata cewa an kama wani mataimaki ga wani ɗan majalisar dokokin Jamus a majalisar dokokin tarayyar Turai bisa zarginsa da yi wa cana leƙen asiri. Masu gabatar da kara sun bayyana mutumin da suna Jan G kamar yadda dokokin kare al'umma ta Jamus suka tanada. kuma sun ce ya sha miƙa bayanan tattaunawa majalisar turai ga wata hukumar leƙen asiri ta china masu gabatar da karar sun ce mutumin ya kuma yi wa 'yan adawa china leƙen asiri a jamus ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sin ta bayyana yau talata cewa zargin wani yunkuri ne na ɓata wa china suna da kuma ɓata dangantaka tsakanin sin da ƙasashen turai jami'an diflomasiya na kasashen yammaci sun yi kira yau talata ga hamas ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin gaza yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a isra'ila minista harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar jamus amelina babok ta ce muddar ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba ba za mu daina magana a kai ba sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya Masu raro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan Allah ya kai mu inda zamu mu kama wani sabon shirin da yardar Allah. Za kuma zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu a madadin Alheri Grace da ta taya na kawo muku shirye-shiryen mu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda tare da bada umarni. har ma da injiniyan mu ta yau nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum